mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya yi kira ga al'ummar masarautar da su ci gaba akan ɗabi'an nan ta girmama shugabanni a koda wani lokaci zumar bunƙasa al'adu na masarautar jihar kano mai martaban ya yi kiran ne a lokacin da yake amsar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc a fadarsa a fadar masarautar wato ahmad asuwaji bola tinubu wakilinmu da ke kano musbahu bala ya aiko mana da rahoton da sigira abubakar shekarantu. Alhaji Aminu Ado Bayero wanda ya bayyana Kano a matsayin jagora wajen zaɓe ya yi kira ga jama'a da su yi amfani da ƙwarewarsu wajen zaɓen waɗanda za su kawo musu ci gaba da ma ƙasa baki ɗaya. Dukkan waɗanda suka zo wannan gida tabbatar musu da addu'ar da kuma fatan yadda suka zo wannan gari lafiya. Allah ya sa su yi lafiya. Allah ya sa kuma kowa ya koma gidansa lafiya haka kuma muna kira ga jama'a da su zama masu da'a masu biyayya da shugabanni sa ku zama wannan ziyara lafiya Allah ya mayar da ku gidajen ku lafiya kamar yadda jagaba ya nemi wata bukata duk da ya faɗe a waje mu kuma za mu faɗe ta a sirri Allah ya yarda muna Allah ya biya dukkan bukatun na kai ya sa mu dace don kuma ya kai wannan zaɓe kuma an sami nasara Allah ya sa ku cika alkawarin da muka tun da farko ɗan takarar shugaban ƙasar bola ahmed tinubu ya ce ya je jihar kano ne domin ƙaddamar da yakin neman zaben sa na yankin arewa maso yamma sannan kuma ya nemi addu'ar sarkin da kuma al'ummar jihar a yayin ziyarar ɗan takarar ya samu rakiyar gwamnan jihar ta kano dr abdullahi umar ganduje da mataimakin sa dr nasir yusuf gawuna gwamnan jihar zamfara alhaji muhammad bello matawalle sai sanatan kano ta arewa barau jibril da sauran manya-manyan 'yan siyasa ƙarshen rahoton kenan. mabiya addinin krista a niger a garimina babban birnin jihar niger a daren ƙarshe na ranar asabar inda ta gabata na shekarar 2023